muku ba abu bukatar kasa fasfo ko kasa wani abu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa burkatu barkamu da sake saduwa da ku a wannan sabon bidiyo suna film dinmu na yau mizani wannan wani film ne wanda algaita ne suka fassara shi ne film din yana da matukar kyau yana da matukar kyau kuma film din babu shi a youtube babu shi a youtube kuma idan da za ku kalli youtube din zan kuka shiga wani visa ce za ku sa passport din ko da wani lokaci ka shiga kallon film din sai da passport ko da wani abu to mu wannan channel tamu da ka kama ku ba abu bukatar ka sa passport ko ka sa wani abu kai tsaye idan kana so ka kalli wannan film idan wannan ne zuwan ka na farko a wannan channel ka danna mana subscribing kana ka danna ƙararrawar sanarwa yana ka danna mana liking ta yadda za ka youtube za su nuna ma mutane da dama waɗannan fina-finan namu idan kuma zuwan ka ne na farko a wannan channel ko ina mai baka hakuri da idan saka kalli video ka a cikin channel kin nan tamu saboda kun ga da muka sawa link ba ta da passport ba ko da wani abu ku rika tsayawa kuna samun ku da minti ɗin a cikin channel ɗin kuna ɗan kalla kafin shi kai ka inda zaka kalli bidiyon ɗin ko da ɗan kaɗan kaɗan saurari ɗan jawabin da abin ya yi. ka gane yanzu da farko dai kaga inda aka rubuta film india hausa mizani na ɗaya da na biyu sabuwar fassarar algaita suka rubuta na rubutun kawai da ka dana rubutun kaga na ƙasa rubuta mizani na ɗaya da na biyu fassarar algaita ga rubutu bule nan na ƙasa da aka gani shine kawai ka dana kana danna wannan rubutun bule kawai zai kika kan tsaye inda ka kalli film din ba ta da kasa wani fasfo ba ko kuma kasa wani makullin sirri ka gani kai tsaye kana shiga kai tsaye ne zai kawo ka za ka kalli bidiyon din amma ga kuma tare da mana subscribing da ku danna mana ƙararrawar sanarwa ku danna liking ta da za shi ma mu ci gaba da kama ku sababbin fina-finan indiya hausa waɗanda babu su a youtube mu gode